وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد من هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Profesa Yaya Gwandu da ke anan sabuwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun littafin a Adabul Zafaf a kowace ranar asabar yau asabar takwas ga watan muharram shekara ta 1441 bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma mun tsaya a matsala ta 27 a satin da ya wuce yau bakwai? yau bakwai yau bakwai ah, mun tsaya a matsala da ke magana mu musharakatul Agni ya malihim Bimalihin Filwalima. cewa masu mawadata su yi musharaka da kudin su yi an tashi wani kila karanto mu da nan sai mu yi gaba ta hawi mu tafsir agniya na zamu tashi amma wacce mun karanta ta da sauri kuma karanto mu ita sai mu taso daga nan alhamdulillah ne shekara da yin bismillahir rahmanir rahim qala sallallahu alaihi wa sallam wa yastahabu an yusharaka zul qadri wa ta'a fi ilaha ya hadith alfi ya wa mukarce kuma karantawa مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة ويصعب أن يشارك في ظرفة الوسعة في إيجادها وهو في إيجادها لحديث ألف في ست زواجه كما بدفية ياتي قبل كرنتا وقوم كرنتا كيف كده وقوم وني لا أفقا إلي وني أفقا إلي إياه كما تقول سنين كما كانت الله ويستحب أن يشارك ذو الفضل والتهجد أن يشارك أن يشارك ويستحب أن يشارك ذو الفضل في إعدادها لحديث أنس في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم الصفية قال حتى إذا كان ذو الطريق جهزتها له جهزتها له أم سليم فأحرقها له من الليل فأفضى النبي صلى الله عليه وسلم عروقا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وفي رواية من كان عنده فضل فضل ذلك فليأتنا به قال وبسط نسعا فجعل الرجل يجيء بالعقل وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالتمر فهاتوا حيثا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيث ويشربون من العياد إلى جنبهم مما السماء فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم musharakatul abiya ibimalin fil walima ana son masu kudi su yi musharaka da dukiyarsu in mutum tashi walima wata abubuwan da muke na aure a yi ajo akwai abin da ke ce ma ajo da idan mutum tashi aure a taimaka mai wannan suna da asali ga sunna mun ji lokacin da ali bin abi talib ya tashi aure shi ma taimaka mai aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka ba da sadaki yace bai da komai yace aina jir'ukan tsamiya za mu zo mu cin hadisin gaba mutane suka taimaka mai wani abu kasa da mun karanta baya kala alayya shatu ni zan ba da akuyar walima daga mutumin da ya tashi aure taimaka mai da ake yi don ya tashi aure wani da asali ga sunna ayyuka ne na ta'awun albiri wa taqwa wanda munan Allah ya taimake mu a ƙasar Hausa muna da al'adun da yawa sun yi kama da na Larabawa don haka sai suka tafi sai kama da na addinin musulunci za ka zaga wasu abubuwa da ake tari suna da hajji don haka kuma ce tashi aure kowane irin taimako yake bukata wanda suke da shi su taimaka mai mai kaɗan da mai yawa sai ya samu sai ji wannan 'yan uwantaka domin abin da zai yi ibada ne zai yi ya ce wa yusta habbu an sharika uh, dulfadli a fi idadiya mustahabbi ne an so masu falala da yalwa cikin jama'a Suyi yi musharaka da dukiyarsu wajen yin wajen shirya wannan walima li hadisi anas fi qissati zawaji ihi sallallahu alaihi wasallam bi safiya domin hadisin anas wanda mun fara karanto shi kissa auren annabi sallallahu alaihi wasallam da na safiya Allah ya kara mata yadda qala sai yace hatta idza kana bi tariqi sai da suka baro khaybar suna ga hanya bayan annabi ya aure ta annabi ya aure ta da ta fada cikin rabon wane na faɗi satin da ya wuce da cikin rabon wa ta fada na iya ko alkalbi ta fada annabi sana ya fanshe ta gare shi ya yanta ta ya aure ta ta halahu ummu musulain in musulain mahaifiyar anas bin malik sai ta gyara ta ta kaita wata zuna sun mutu ɗaukar darussa ne ga irin wa'in abubuwan da shotar ma mu karatun sauri shirya amarya a kai ta kun gaida da asali ko mun karanto na Aisha ma an shirya ta an kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wata kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ita a ah, ba ummu Salma ba Asma'u bint Zai bin sakan ko asma'u binti ko ita kai ma annabi sallallahu alaihi binti yazid bin sakan asma binti yazid bin sakan ita kai ma annabi sallallahu ita yanzu kuma ummu sulaim safiya ta kai ne ita don asali kai amarya mata ke yi kamar da gani ga mata annabi sallallahu alaihi guda biyu kuma ko da sai a ce ta shirya ta fa ahdatha lahu min al ta kai ma abin suna kyautatta da daddare wata ta kai mai ita fa asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam rusan annabi waye gari yana ango fa qala ta annabi ce man kana inda hu shay'un falyaji bihi duk wanda adda wani abu ya zo da shi duk wanda adda wani abu ya zo da shi na abinci wa fi riwayatin ga wata riwaya man kana inda hu fadlu zadin falyatina bihi duk wanda adda sauran ah, sauran ah, guzuri tunda tafiya ce ga hanya mun dawo daga iyaki ya zo muna da shi kala sai ana da ce wa bakaka liqan ya shimfida agale ya shimfida fata ta rago da aka zama gare ta ko fata shanu abin da ake zama da shi na fata fa da alar rajulu yaji'u bil aqid sai buci ya dinga zuwa wani ya zo da da busasshen nono wa da alar rajulu yaji'u bit tamr wani ya dinga zuwa da dabino cuku asan al'adar shi ne cuku butashen nono wanda ake eh, ake bushewa da kasance ana shine shi ma ana yin shi wajen Hausa Fulani duk ana ana yin shi sanannen abu ne ga mutane mu da nan wajen ana rajulu ya ji ubi bitamin wanda dinga zuwa da da kitse wanda yake shi ma na kacin kitse fa hafu haisan sai suka hada haisa domin su san annabi sai yana son haisa sai suka yi mai haisa za mu ji gaba annabi sai yana son haisa za mu cin hadisin yau sai suka mai haisa faja'alu ja'alu yakuluna min zalika al sai sahabbai suka dinga cin wannan haisan wa yashrubuna min min hiyabin ila janbihim sun ka dinga shan ruwan tafki da suka kasance a gefen su min ma'is sama'i ruwan da aka yi na sama duk wani yana muna tawabu'un annabi sallallahu da kuma irin rayuwa mai sauki basira da suka yi da shi da sahabbai ridwanullahi alaihim ruwan sama an yi ruwan sama sun kwanta mutane su diba sun ci abinci suna sha domin su wannan duniyar ba ita ce gaba gare su ba ba wai ka ci kaza don kaza ka ci kaza don kaza wani ina da listin abinci da abin da zai ci da wanda baya ci da abin da zai ci da wanda baya ci yayi mai yawa amma su babu ruwan su su in jihadi ya tashi su tafi abinci su gare su ana ci ne domin kawai ya rike maka rayuwa ba don wani abu ba ne za kawai an yi walima ce an sha ruwan da suka sauka daga sama fakanat walimatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita kasance walima annabi sallallahu alaihi wasallam abinda hadisin ya koya muna ko babin ya koya muna shine ana taimako wanda zai aure ya yi walima domin walima ita ce sunna zaka in zaka yi aure tana da abinci ɗaya mutane da yawa an gama kawai aure ta ce reception sai a reception a jiya tabi baki a basu abinci wannan yana da kyawo idan za ka yi walima in baka walima wannan bai da amfani wannan kawai reception wani al'ada ne kai ka bi mutane amma ana walima ne kwana nawa bayan an ɗaura aure bayan an yi bina'i kwana uku ko za ka shi ne amma ba da an ɗaura aure a ba mutane abinci ne akwai yalwa sadaka abinci yana da kyawo a yi amma in ko shi ko walima to ba za a yi wannan ba sai a aji a yi walima walima ake ce wajibi akan kauli mafi inganci wasu malamai suna ganin sunna wasu suna ganin wajibi ce akan kauli mafi inganci za mu ji saboda girman walima a musulunci har tana sa a yi wasu abubuwa da za mu ji a nan gaba tahrimu tahsis al-arniyani tahrimu tahsis al-arniyani bi da'wa ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين Wa mazan ne ya fi da'awa faɗar a kan Lahawara Soda? Matsalasta ashirin da takwas, Tahiru, tafifin azumiya ya yi biɗɗawa. Haramcin keɓancin mawadata da da'awa da kiransu wajen cin walima. Ya saba, za a yi walima a bada da pass ba kawai sai babba sai wanda ya zo da babban mota ba a hakanan kuskure ne. In za a yi za a kira, "Kowa da kowa Kama da masu tanti ta ce da ya wuce, musulunci bai bibin wadata da talauci. wadata ba abin yabo ba ne, talauci ma ba abin yabo ba bane abinda ake so na kwarai managarci mutum ake so idan aka samu managarci talaka ya fi mawadaci wanda bai da nagarta idan aka samu managarci mawadaci ya fi talaka wanda bai da nagarta shi ko shi musulunci abinda ke ji ba nagarta ba samu ba ko rashin samu za ka bai yiwa a keɓance masu kuɗi a ce su kaɗai mawadata za a kira ga da'awa mala yake wala ya juzu an yi khassa ko an ya kusa duk yayi daidai A bidda, a baya halatta ya kebanci mawadata baya halatta ya keɓance mawadata da gayyata dunal fuqara'i kuma bayan talakawa a ce ba a gayyata su li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam domin faɗar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi yace sharru walima mafi sharrin abinci shine na walima saboda mai yud'ala hal aghniya'u ana kiran masu kuɗi mawadata ake kira wa yumna'uha al alfukara ana hana matalakawa sai kasance talakawa ana hana musu taho kuma haka ake sai dinga koyar waɗanda su suke bukatar abincin wani wanda yake zuwa a kara mashi a girma shi a bashi abincin ko dai ya fi karfi ne ko ya ci iri ne ɗazu ko bai jin yunwa ko wani abu sai a bashi shi kuma wancan wanda shi yake bukata sai a dinga kore shi a cikin fita yi fita yi ku yi nesa ku yi nesa sai sai a nan sai ce wannan shine sharrin abinci in kana so kai walimar ka kai daidai da sunna kamar sheta babu bukatar doguwar sanarwa dama dogo sanarwa da cewa sai an yaci wani da wani ita ce kawo wannan matsalar ya kasance an ga an yaci masu fuska masu girma sai ka yi ta akan albarka a gayyato kowa da duk wanda aka samu to lokacin za ka talakawa sun samu shiga da wani da wani sun samu shiga za ku yi kokari wanda ya aure shi ku tabbaka wannan sunna ta ya kira kowa da kowa daidai da daidai bin baz rahimahullahu lokacin yana shugaban jami'an madina a abinci yana shirya abinci a ci ba na walima ba ne kawai shirya abinci a ci saboda girma ne da ɗaukaka ce da girman da yake da shi sai kasance manya-manyan mutane suke zuwa zuwa inda shi cin abinci ran nan sai aka ce wani wazir ya ce wazir amir aka ce wani amir ya ce amir ɗan gidan sarauta ne zai iya kasance ɗan shugaban ƙasa ne ko ɗan gwamnan garin ne ɗan da gidan sarauta ne sai suka zo a university za su ci abinci tare da bimbas sai wani talaka ya zo ya zauna sai pa in bin ba suke mai tashi ha abu ya zaha yana ya yake tashi in tashi da nan ka tashi ka ƙara wasu haka ake ko wannan matsalaci in manya-manya suka zo sai a ce ƙarabacin ƙarabacin ga waɗanda za a karɓa sallar su ne sosai ya <laughs> eh, bada su yan limar da ladar da ya kurkutu matsalaci suka karɓa sallar ta fi kawai karɓa saboda larar da suka kawo wakila wata ran wallahi ba a kawo komi da yin da gido karku ce ne to amma dai larar da suka kawo wa <laughs> ta fi larar da suka kawo wa za ka sai wannan ya dinga wa wannan direban na bimba ya dinga wannan fiye din nabin ba ya dinga koran wannan ha abin ya tsaye hayaniya yana ji kusan bin ba zuwa ya gani Allah da aka ta zuwa sallar azhar sai ke tambaye wani wani ya auku ɗazu irin ya ji abin da kuma sun ƙarin confirmation sai gaya mai cewa ai ga abin da aka yi siya hasala abin ya ɓata mai rai sosai ina jin abin gobe da aka zo pa sai ya kawo mai kawawa kofin da aka sa sai ya karɓa sai ce ni biya gaya mai magana bakan magana da ban taɓa jin ya faɗi irin ta ba sai ce mai wannan abinci da ka ga ina azawa a ci ina azawa ne domin waɗannan talakawan in waɗannan manya-manyan suka zo suna zuwa ne su ci albarkar talakawan suna nan zaune wani kaji mutane da ke jin tsoron Allah ko wanda yake su Allah ne gaban su ya kai duk matsayin da zai kai ya kai ya kai duk inda zai kai a rayuwar duniya ya kai sarakunan su suke bukatar su zo inda shike su ci abinci amma me yake gaya musu abin da yake wa saboda talakawan yake yi to wannan yana da wahala a same shi ga sauran jama'a kowa ya fi ya ga mai babbar riga ya zo kowa ya fi ya ga duk muna gani a walima ni kai na halarci wata walima da aka keɓance wani aka ba shi abinci bai iya cin iri ne ya ga ya mai lokal sosai wasu suna nan gefe suna ce in ka cika babu mana su ai an hana musu ke su aka yi fa gaba ga ido na aka yi gaba ga ido na aka yi ba wani ba ke su aka yi kila ba ni na <laughs> Allah ke su aka yi aka zo aka wuce aka mika mai shi kuma ga abincin kawai kawai sai a hankali su kuma suna so sai ɗauka ya ba su kaga shagar tsa'arin kenan amul walima ba don wanda ya kamata a ba ake ba to kai kai kai kake yin haka nan baka bukatar in zaka ba dole suka kai ci malam wani da malam wani kila shi sa saka kebance su da wani abun da wayance in ka ba su sun ya fi lada tunda so aka a ci abincin mai bukata ta kai amfani amfanin kaga yaci wanda bai jin yunwa ko bai bukata ya ci wanda ya fi shi baka samun lada da yawa an ka ba ana so a ce don a samu lada wannan akwai wani in ka bashi shi duk farin cikin duniya ka samai ka samai zai ji daɗi zai yi waye kaga in ka bashi lokaci ake samun lada da yawa rashin annabi ce mafi sharri abinci shine abincin walima saboda ana kiran mawadata a hana maliskin ne kaka in kai yi walima kai yi fa sai wani da wani ita ce sharrin abinci ko ka ta annabi ya kira walima ka abincin da ka bayi shine sharrin abinci annabi a sanar sai ce amma wa mallan yujib da'awa duk wanda gayyata bai zo ba faqad aka Allah wa rasuluhu ya sa ma Allah da manzon shi za mu yi babi ga yanar na gaba na wajabcin a gayyace ka ka tafi in dai mutum ya ce maka akwai walima aure na ko walimar wani abu kamar da zamu ji yake ka zo to dole ne sai ka taho sai kana da uzuri uzuri kuma shi wannan yana hana zuwa sallar jama'a amma yana hana zuwa sallar jumu'a kana da wani uzuri da yana ma amma haka kana zaman ta gida lafiya yanzu aka yi wani ya gayyace ka kana da abin hawa kana iya zuwa to dole sai ka sai ka halarta domin me domin abu ne wanda yake nuna dan uwantaka wanda yake faranta ma wanda aka gayyata dadi yake faranta mai rai yake sa mai dadi to hudu da da'awa ويجب على من دعي إليها أن يحضرها من دعي ومن دعي من دعي إليها أن يحضرها وفيه حديثان الأول فك العانية وأجب الداعي وعود المريض طيب yake wujubu ijabatu da'awa wajabcin karba da'awa an kira ka sai ka karba yace waya jibu alaman du'iya ilaiha an yahduraha yana wajaba ga duk wanda aka kira zuwa ga da'awai ya karba mata fi wa fihi hadithani akwai hadisi biyu da ke nuna dole ne an gaice ka tafi al-awwal hadisi na farko fukul aliya ku kwance bawa idan mutum yana da cikin bauta annabi ya umarce mu da mu kwance shi daga bauta wata mu yanta shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake sukan musulunci a yau na taɓa halarta ita ma wani babban samina aka yi tambaya ni ba ni ne ke magana ba ina cikin 'yan kallo musulmi ne ke tambaya amma dai wanda aka canza ni ya yasa musulunci ya yi bayi da yawa yanzu na cikin abin da ke suka musulunci da shi ake hana ma wanda ba su shiga ba su shiga wanda a ciki ba su da ilimi ana ana kore su ciki ya yasa musulunci yi bayi har za a faɗi annabi ma yana da bayi a shirinmu na babban gida a wannan shekarar mun kiran bayan gida a nan sassan su kai wajen 36 wa'inda ya aura wa'inda ya daga lokaci gaba lokaci ɗaya suka zama 36 ba amma wannan an taɓa yanta shi wannan an yan shi wannan bawan gidan ne wannan yan shi daga zaid bin harisa da ummu ayman a ita zuwa a ita zuwa wajen guda 36 ibn qayyim ya lissafa to nisa musulunci yayi bayi duk wanda ya san tarihin musulunci ya san musulunci yana da bayi yanzu na san cikin wani ya ansa min in wani ya tambaye ka haka ya ce musulunci ya sa mutane cikin bauta lokacin farko lokacin annabi ana ta faɗin bayi bayi in wani ya kawo suka musulunci da wannan ya zaka ansa mai wanda ya yi ya ansa muna akwai mai ansa bismillah ka yi tsaye ka buɗe baki mutane zuwa musulunci ko da musulunci ya zo ya sa akwai bayi hmm. amma da musulunci ya zo sai ya aza dokoki na yin bautaki ta hanyar yaƙi ake iya samu ba sannan ya sa wasu abubuwa in mutum ya yi kaza ya yan tabawa da sauran masha Allah na kai mun kai babban gida ko ta kai editing <laughs> wannan shine ansa musulunci bai zo da bauta ba musulunci ko da ya zo ya isko ana bauta abu ne wanda ko lokacin kowa yana yi idan aka je yaƙi musulunci ya kama mutane za a ce musu bayi wayanda su ma suka kawa sunan su bayi zaka ba abu ne wanda addini kai kai abu ne din wanda bai da kyawo za a soki kowa da wancan lokacin kowa haka yake kowa kowa yana da bawa akwai bawa musulmi suna da wayanda ba musulmi suna da ba kafin zuwa musulunci cike da ake samun bayi kawai za ya kamo ka da karfi kamar da ake kidnapping yanzu ai kidnapping ɗinka a kai ka wani gari ka koma bawa Zai bin harisa bawan gidan manzo Allah sallallahu haka aka yi kamo shi aka yi kidnapping din shi aka yi daga garin su aka kamo shi aka sai suwa aka sai suwa ya zambawa har ya zo ya zambawa sayyida khadija radiyallahu anha isa baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kyauta lokacin da ƴaƴan shi guda biyu suka rasu shi mutane ƴan uwan shi suka biyo shi suna ta nema ne kamar yadda mutum ya bace za a dade yana ta nema sai suka gano yana bauta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zama na annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin musulunci suka zo suka ce suna son shi su koma da shi suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin shine mai gidan cewa wannan babawa bane kaji asali ne kaji kaza kaza kaza amma ka faɗi ko nawa ka sai shi ku faɗi ko nawa ka sai shi mu ba mu kuɗi mu ɗauke shi mu farce shi mu koma da shi gida sai mun sai ce ai ba buƙatar kuɗi a kira shi in ya zaɓe to ya ku ɗauke shi kawai ba mu bukatar komai za ka kira shi aka ba shi zaɓi mutanenka ko wanda kake inda shi ke ce inda annabi sun wasallam yake son zama lokacin ba aiko annabi ba fa sallallahu alaihi wasallam amma saboda ya ji daɗin zama da shi yanzu kamar a kama mutu ake kidnapping ɗin shi a ce gaya an kawo kuɗi ya ciyawa ah, shi ya hiso ya sai da ya yi yana yiwa <laughs> zai yiwa dama wannan akwai bambancin da ba annabin ya yi kidnapping ɗin shi ba kamo shi aka yi aka kawo shi aka sai suwa ya ce ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son ya zamna nan gidan ashe Allah yana nufi ne da rahama kusa in kabba Allah wa aqidu Allah qardan hasana ko in kabba Allah bashi ya yake ninkawa fa yuwaifu ab'afan katira da Allah ya tashi shi kuma saka mai sai saka mai da duk cikin sahabban da kowa shi aka faɗi suna ne cikin Qur'ani falamma qaba zaidun min hawa zawajnaka har gobe in kana kiyamu ne zaka faɗi suna ne in kana tafsiri za ka faɗi suna ne in kana tilawa ka faɗi suna ne haka shi ɗaya lada goma ya ka faɗi suna ne cikin ƙur'ani kaga ayi mai babbar sakayya ko babu sunan sahabin da ya zo kwata-kwata cikin ƙur'ani in ba sunan shi ba radiyallahu anhu wa arza saboda haka haka bayi suke a lokacin kawai a kama mutum ya zamba da musulunci ya zo sai ce gaba ɗaya hana kowace hanya ka samun bayi in ba hanya ɗaya ba sai jihadi fi sabilillahi wanda ɗaya bawa shine wanda aka aka yi jihadi fi sabilillahi aka samu shi a matsayin bawa an samu shi bawa aka zo to daga nan yana ana iya sayarwa ba ana iya sayi amma wanda ka sayi ya kasance ya samu asali na kwarai daga nan ana iya kyauta daga nan ana iya komai amma dai asalin samuwa asali ɗaya ne wanda mutum yana ɗaya koma bawa kaga ya takaita inda aka samu so mutum ke zo ya wata hanyoyin da ake ake ake sakin bawa aka ce wanda ya dubi mata ta yace mata ta ta yi kama da mahaifiya ta ya yanta baiwa wanda ya kashe musulmi ba da kuskure ba ya yanta da kuskure ba da gangan ba ya yanta baiwa kai wanda ɗaya ya rantsuwa ba zai yi abu kaza ba yake zai koma yi ya yanta baiwa kai babu komai haka ai safu ba aw isamu yawmin bi gaba kawai ka yanta baiwa ma kawai za ka samu lada ko bawa ko baiwa duk wannan ya nuna cewa musulunci ya wata hanyoyin da ake samun baiwa ga yana annabi sai ya ce ku yanta bayi yanta bayi sai ɗaya daga cikin abubuwan da musulunci ya kwadaitar wajibu da'i ko ku ansa ma wanda ya gayyace ku da ka in mutum gayyace ka dole ka ansa mai in mutum gayyace ka ci abinci gidan shi dole ka ansa mai na karwa ku labarin din ba shi ma ko na karwa ku labari amma kasa ce wannan wanda yake wanda yake banda tabbata ingancin wannan kisa kisa ce irin kisoshin nan da ake yawo da su a whatsapp ne irin kisoshin nan wanda ake yawo da su a whatsapp ne na karanta ta a whatsapp group na waɗanda muka gama jami'an madina tare da su shekara ɗaya cewa wani saurayi da ake ce umar ɗan yaman ina tafiya cikin jami'a kawai sai haɗu da bilbaz bilbaz shi ne shugaba yana yaro sai ya da shi ga alama isa suna nuna umar ɗin ɗalibi ne mai hazaƙa sanannen ɗalibi ne sai ya ce ya shek ina ga yi takacin abinci gidana yau sai ce babu matsala ya ce mai da sharaɗi duk abin da aka saba yi na abinci kada a ƙara wani abu zan zo ya ce to shi nan suka wuce ya ce ka samu inda nake karatu ya gama karatu bayan in sha sai mu wuce sai in beka ya ce na zo ya ce ina zuwa ni ce kash shi bai gane haka muka yi ba haka da gaisuwa ke garin mu in ce mun mutum ina ga yadda kace abinci sai ka ce alhamdulillah ka gode <laughs> ya ce ina ni na ɗauko na ɗauko big bag gaba ɗaya kawo shi gida da ya aka yi malam bai gane wannan ba ya aka yi kaza ya aka yi kaza sai ya ce ni zo wajen karatu ya ce aka yi karatu ban fahimci komai ba ya ce aka tattata sallar isha zufa ya kama ne. cewa wannan da duk duniya ta ji bukin nawa ma zai zuwa da su gida na ce abinci ni gida na wani abinci bukin nawa ne aka yi ya ce hankali zai ya tashi duk yadda hankali ke tashi cewa ya ɗauko ma kai yayi ya ce ko ya gama sallah wai in gaya mai cewa kawai wata ta rike da ba ya ce bai fahimci komi na sallar da aka yi ta hudu aka gama ba yana zufa akan cewa ya dawo mu kai ne wani tafi ɗan ne ya ce aka gama yana kina dibin cewa ɗalibi ne wanda zuwa da su ko mutum na zai zuwa da su sai ce mai sai ce mai mu tafi inda mota ya ce gashi shi sai ba sai ni ya ce sai ni ji daɗi da gaske sai ce mai amma ya umarta an gayyace ni wani wuri ba ka zan fara kuma suna ce an gaice ka gayyata biyu ka fara ansa da aka fara kiransa ya ce babu matsala ya ce muka je ni ga gayyatar da aka yi ni ga abinci ni ga nama da nima ya biya abin gare nima zan so a ce in ci wani abin ya ce bayan sun daɗe suna magana da mutanen nan ya ce ba zai ci bana saboda akwai inda aka gayyace yana sai ta fita yau ya ce rai na koma baki ya ce duk ba sai da kawo maka yana <laughs> faɗa da ya fi ƙarfi na yace haka aka yi ne yace bin ba zai zo gidana a kawo abin da ya samu ya ci ya yi min addu'a daga shi sai direba bai tashi ya tafiya sai ci hankali na ya kwanta ya ce ji daɗi ya muna addu'a ya tafiya sai sai ga maka yadda mutane su suna amfani da irin wayannan hadisan su su su bin ba da an gaya maka su bin ba su mutane ne wayanda kawai ni Allah ya ce a ni annabi ya ce a yi kawai shi suka ji su ba su jin su ba su fahimta duk wani abu da kake iya fahimta wani abu zai iya zama daidai kai a fahimta ka zai iya zama daidai to amma su yance musu annabi ya ce an ce Allah ya ce su ba su iya fahimta ko abin da kai kake gani ai wannan abu yanzu misali Sheikh Muhammad Lamine Shakidi shi kan na baku labari ne ko lokacin da aka dauke lecture shi ba karatu ya na jami'a da aka lecture ba kawai mallami ne za ya zo an dauke lecture yana koyarwa a jami'ar Madina da ya zo ta tashi invigilation na jarabawa in yanzu yana invigilation ɗalibi ya tambayi tambaya ta kaza sai ba shi amsa ta ce ba ke ce annabi ya ce wanda aka tambaya ilmi kada ya koyi ke kake ya fahimta akai akai ya kafa fahimta wala zai ya fahimta annabi ya ce a ansa wani ya ce bai wai exam ta akai shi kan zai fahimta haka magana annabi ba a haɗa ta da magana wani examination rubuta shi bai bai taka ba za ka yi ƙara ta ga bimba sai ce ku basa shi invigilation kawai shi ne ansa ba zai yi bari abin da ya fahimta shi ne magana annabi ba annabi ya ce ya ce in to aka tambaye ka ansa aka tambaye ka ka ansa ka ce wajen ana a wai ba za ka ansa ba shi bai fahimci shaka ba sai su aka suke rayuwar su so simple kai gaba ka iya fahimta ai wannan jar zaka za ka iya kawo tawila ce an wa ce don a ahala shi amma shi yanta mai annabi kawai bai iya fahimta duk abin da za ka kai wani kawai annabi ya ce ai shi kawai zai yi don haka wajen na kamu wani ne akan bimba za an gayyace shi da awa in kisa ta inganta ya tafi wa uhudul mariba sannan ku je ziyarar mara lafiya zaka in mutum bai da lafiya suna ce abu ne na kwarai a je a ziyarce shi yanzu Allah lalata ka ziyarar mara lafiya in baka da kuɗi baka zuwa ba daidai bane eh, ziyara daban bashi wani abu daban in kana da abin bashi ko yana gida ne yana bukata kana iya bashi amma ziyara mara lafiya ba ta da alaka da suka kai mai wani abu in ka haɗe gaba ɗaya ka je kana ta ƙarfi ne ka bashi wani abin yayi daidai amma zuwa ziyara ita kanta ana samun lada kuma har yanzu akwai wasu bayan Allah na gari wanda ke zuwa kawai asibiti suna ziyarar marasa lafiya ba sai sun san su ba wani ɗaya daga cikin sunnoni da ziyarar mara lafiya da ziyarar makabarta yana cikin sunnonin da suka fara mutuwa kawai ba za a samu mutum ya tashi kawai zai je makabartar unguwar su ya je ziyara ba wanda yake sunna ne kawai ka tashi kawai ka je makabarta ka yi ziyara ka wuce wakka kawai ka je ka yi musu addu'a ka tafi yarka to mutane da yawa suna sakaci da wannan fannin Allah ya ba mu ikon kiyayewa wannan hadisi yana nuna mana wajabcin ansa da'awa hadisi na biyu إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها أو كان أولها ومن لم يجب الدعوة فقد أتى الله ورسوله الثاني حديث نبي annabi sai tace idza du'iya ahlukum ila alwalimati falyatiha idan ayanku aka kira shi zuwa ga walima ya tafi kun ga wajabci ne ko al'amru yaktabi al'uju. annabi ya ce an ga ci ɗayan ku zuwa walima ya tafe. An san kana auna nahwahu ango ne ko wani abu da ya kama da haka wannan ne babban dalili cewa ana walima ba sai ango ba akwai masu fahimta ba a walima ta komai kamar mutum ya kare digiri ne ya ji daɗi ya gama university mutum ya samu jalli mutum a yi mai haihuwa mutum ya yi kira mutane walima wasu na ganin cewa walima sai ta aure wannan ƙaunin mafi yawan malamai na wannan zamanin cikin akwai bin usaimin allah ya mayar hama ibn usaimin akwai bin ban akwai sauransu da yawa akwai ibn kudama ma tun kafin su kuma ga hadisi yana nuna cewa walima asalinta ana yin ta ne ga ta aure da an ce walima abin da yake nufi an gama an yi aure wannan shine asalin suna ne sunan walima amma ko ba walima ba duk wata ni'ima da ta samu malamai sun ce ana yanzu ga hadisi na albaniya inganta auna awahu Walima ta aure ce ko ta wani abu da ya kama da aure ba ka duk ana tafiya kuma an samu magabata sun yi nan walimomin kamar ce mutum ya walimar saukar qur'ani walimar ci ƙorani duk wannan auna hawa duk suna ganin wata ni'ima ce ta samu mutum wadda zai iya zuwa ya yi godiya Allah ya kira mutane su ci abinci don shi ibn hajar al bayan ya yi sharhin fatahul bari ya yi shekara wajen da uku yana sharhi ne bayan ya gama sai ya yi walima kun gaba ta an ganci ba ce amma ta wani abu ne kamar yanzu a ce an karanta littafi kaza an gama a kira mutane zuwa walima to wannan akan kauli mafi inganci tana da asali kuma shine fatawan manya-manyan malamai na wannan zamanin da kuma wanda suka gabata kuma ga hadisi ya zo ausan kana au na uwahu na an ganci ne ko na abin da ya kama da shi ana da cewa man lam yujibi da'awa faqad asa Allah wa rasulahu duk wanda bai karba da'awar ba ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ijabatu الإجابة المكانة da ke tambaya kamar walima cin zaɓe ana iya walima ban sani ba wanda ya ci zaɓe ai kamata ya yi aza kuka ya ce wani masifa ta hauke ne ko? ya kamata shi wanda ya ci zaɓe ya dinga kallon ta akan ni'ima garai, haka ya kamata ba ka yi kamata ya dinga kallonta ba ko kamata ya dinga kallonta wata masuliya aka azamai wani nauyi aka azamai za ka haka ya kamata ya dinga kallo ne ba bai kamata ya dinga kallo ne akan jin daji ba amma iya kira mallamai irin su irin su kuma da sama ya ce ku mai wa'azi ku ɗan lura da shi sai da kyawu ku halatta ku mai wa'azi ku lura da shi amma asali asali saboda muna son mulkin da duniyar da yawa ne don shi muke ganin shi a matsayin kun ga kun ga abin fauzan da ake yawo da shi kwanakin na shekalin fauzan an tambayi ba dole bane sai kun gamsu amma dai ga muku da suke dibin lamura an tambayi menene hukuncin in ɗan kwallo ya ci ya yi judu shukuri in ya ci kwallo ko kuma cin ɗinsa ya ci? ya ce ba a yi saboda ana sujudu shukuri ne idan wata ni'ima ta same ka ni an ni'ima da ka ci kwallo <laughs> haka shek salil fauza ya bada fatawa kwanakin nan ba daɗe ba wannan wannan kwallon da aka yi ta duniya da nake ciki an samu wasu kila musulmi sun ci sun yi shukuri aka tambaye su haka suke tunani mafi yawa zai tunanin mai sa'awa haka ya a kai wanda ya ci kwallo ai ko ita ce ni ba kasu su tace amma shi da ganin cewa ba ni ba bace ba ta isa a yi sujudu shi ba ya ka Allah kalla da wanda ya ci zabe ya kamata ya ji cewa wata mas'uliya ta haushi sai abin nan akwai ita ta yi kyau ci gaba mun kan gama kare to da ba to da wa an yujiba law kana sallallahu alaihi wa sallam idza du'iya Kuma da ta'amin falyujib fa in kana muftiran falyat'am wa in kana sa'iman falyusal yani ad'a ayyib al-ijabatu walau kana sa'iman an sake ko da mutum yana azumi ko da kana azumi kana azumin litinin za ka ce da karfe goma muna da walima to ya gaice ka dole ka tafi ko kana azumi za ka tafi da azuminka in ka je mi za ka yi ya ce wayan baki an yi jiba walau kana sa'iman ya kamata mutum ya ansa wannan da'awa ko da yana azumi saboda mai ba shaki faɗi ba ne da ƙaunihi sallallahu alaihi wa sallam saboda cewar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi idan du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib idan aka kira ɗayan ku wajen cin abinci ya karɓa fa in kana muftiran falyaqam idan baya azumi yana cikin ruwa to ya ci wa in kana sa'iman falyusalli idan kuma azumi yake to yayi musu addu'a ya ali du'a ina ne musu addu'a ce Allah saka muku da alkhairi ni zo amma ba zan samu ci ba domin ina azumi in ya ga dama ya kifa menene hukunci ولا سيما إذا ألحى عليه الدائم fi وفيه أحاديث الأول إذا دعي أحدكم إلى طعام فليوجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك الثاني الصائم المتطوع عمير نفسه إن شاء صام وإن شاء عبر الإفطار من أجل الجائز kare azumi domin wanda ya gayyace ka idan ya gayyace ka ya ce maka kai walima ran litinin kuma kai kana azumin litinin to ya za kai in ka fi mun je annabi ya ce ka ansa in ka za ka yi azumi ka ci ko ba za ka kare ba sai malai ce walahu an yusira idza kana mutatawwi'an yana halatta gare shi ya kare idan azumin nafila ne azumin ta dawuɗe ne fi bi. wala siyama idza alaha alaihi dari musamman in wanda ya gaice shi ya matsa mai don Allah ka ci Wasihi a ahadi akwai hadisai da ke nuna mutum na kawai azumi ne na tadawu'i ya ci abincin da aka gayyace shi idan mai azumin mai abincin ya musamman idan mai abincin ya matsa al'awwal hadisi na farko idan du'iya ahadukum ila ma'amin falyujib annabi ce, da aka ci ɗayan ku zuwa ga cin abinci ya karba fa sha a ba'ima in ya ga dama ya ci wa in sha'a taraka in ya ga dama ya bari sai annabi ya bashi amma annabi a cikin hadisin bai ce mai azumi ko mara azumi ga ka amun ne mai azumi da mara azumi duk sun shiga ciki a sani hadisi na biyu annabi ya ce as-sa'imul mutatawwal mai azumi na tadawwi amiru nafsihi shine shugaban kai ne in sha a in ya ga dama ya ci gaba da azumin wa in sha a afsara in ya ga dama kuma ya sha ruwa ga ko babu wata gayyata kai kadai kana azumi ka gitta wani abinci ya burge ka kana aikawai abinka annabi sun zata in ka gada ba ka ci gaba in ka gada ba in ka gada ma ka aje to bale yanzu wani ya ce ka wajen da awa zai ji daɗi idan ka ci abinci ka kana da wani dalili da zai sa ka kare ka karɓa ka karɓa wannan da awa. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا قال فإني سائل ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حي فقطعت له منه وكان يحب الحي قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حي فقطعت لك منه قال أدنيه أدنيه أما إني قد أفضلت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل مثل الرجل يخرج من ماء سرقة فإن شاء أمداها وإن شاء حبسها طيب الثالث حديث نوك حديث عائشة رضي الله عنها قالت حديثنا عائشة الله تعالى متى يدتك شوى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وترى النبي صلى الله عليه وسلم عندك فقال كيف هل عندكم شيء كنا دوني أبونا أبنتي فقلت لا نكي باب دكومي kala fa inni sa'i yake to zan yi azumi bai kawai muke da azumi kuka ce wannan shine dalilin da kuka tashi babu niyyar azumi da safe baka samu abinci ba da kai ni da wabban banza sai kace bai in muke da azumi amma da sharadi kai da ka ci wani abu baka ci komai ba kaga har karfe goma ta yi kaga alamar cewa yau sai a hankali babu ci yi yi da wabban banza kawai bai da niyyar azumi ga annabi sai ya shigo ya akwai abinci ya ce babu ya ce bai in muke da azumi kawai amma sai azumin na suna ba a wani fa'illa haka in ana je ka rankon azumi baka cewa to bai in wuce zan rankon azumi a amma dai kawai bai in wuce dama yau attanin dama yau alhamis dama yau talata ana azumi yau larba ana azumi dama yau bai kawai in wuce da azumi na sun ma marabi ba da zalikal yau sannan annabi ya koma biyuwa ta ɗaki na bayan wannan ranar wa kada uhudiya ilayya haisun an kawo min kyauta haisa shine wancan abinci da muka karanta fa khabbatu lahu minhu sai ni ɓoye mai wani abu ba ta san mijinta yana so ya kamata ko wace mata ta karanci mijinta ni yake so ta san ina so sai ni ɓoye mai haisa wa kana yuhibbul hais annabi ya kasance na so haisa cikin abinci qala kace ya rasulullah innahu uhdiya lana haisun ya ya rasulullah an ba mu kyauta haisa fa khabbatu laka minhu sai ni ɓoye maka khabbatu na ɓoye maka kun ga huda huda yana kafa hujja da mesa za a bauta ma Allah sai ce Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fis sama'i wal ardi me yasa mutanen bilqis ba za su bauta ma Allah allazi li yukhrijul khaba'a wanda yake yake fidda abinda aka koye a sama da ƙasa abinda aka koye wani hikima ne bisa ga halittar mutum ko halittar sama da ƙasa misali me yasa da a koye wani abu ka je ka ɗauko shi da a sama da ƙasa wahi wahala da ɓoye wani abu cikin sama da ƙasa yanzu wannan masallaci yana cikin sama da ƙasa aiko to da ya ɓoye wannan abu wani abu cikin masallacin nan ka je ka gano inda na ɓoye shi da a ce ka halicci sama da ƙasa ko masallacin nan ma da a ce ka gina masallacin wafi wahala to amma sai huda huda sai ya ce Allah ya sujudu lillahi Allah sujudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis sama'i wal ardi shin mutane mutanen Bilqis ba za su bauta ma wanda ke fit da abin da aka ɓoye ba malamai suka ce saboda hudu-huda in zai kwai ɓoye shi ya kai ɓoye wanda babu mai gani za ka duk wanda ya sai gane inda ake ɓoye kwainai to ya cincinta a bauta mai kawai in ya ɓoye kwainai ba mai iya gane inda yake ya san Allah ɗaya sa inda kwainai yake za ka shi ba ce abin da ya san Allah da shi ke na cewa shi yake gane inda ya aji kwainai shi ne ta ce fahabbatu laka minha sai ni mali koye maka an ta koye inda babu mai gani don sai annabi sun sanya zo ya samu abincin qala sai daga ce adnihi kawo shi kusa amma inni kana asbahtu wa ana sa'imun da na wayi gari ina azumi fa akala minhu sai annabi ya ci wannan kin namuna ce ku ka wayi gari kana azumi kaga wani abu da kake so ka ce yana halatta ka ci sun makala sai annabi ya in na ma masalu sawmi tatawwu abinda an misalin mai azumi na tatawwu mislu ya ruju min malihi a sadaka kamar mutum ne da ke fidda kuɗi yana nufin zai sadaka da su in sha an ba in sha habasa in ya gada ma ya ci gaba da sadaka in ya gada ma ya aji, kai ne an zo asusun masallaci an tuwo kaga za a ɗauki sadaka sai ka sa hannu sai ka ɗauka yan ɗari biyar biyar guda biyu za ka bai sai shi ɗaya ce mato ina na kaza ina na kaza sai kan mai da ɗari biyar sai ka jeho ɗaya ya halatta ba dole bane don ka hishe su dubu za ka sadakar ba dole bane sai ka bai da furtawa kai kace zan ba Allah sadaka naira dubu da saka kama ka dole sai ka bai amma kawai kai ne yau in fita wannan naira dubu in na sadaka ne sai shi ɗaya ya nuna maka ga kaza ga kaza ga kaza sai ka aje abinka kawai ka rowa amma kuma ba haramun bane abinda kai halal sai kamar mutum ne ya dauki azumin nafila sai ya kare addinai abinda kai ba abin yabo bane amma halal ne ka aikata haka to haka wannan ya nuna mana cewa mai mai mai azumin nafila yana iya cin abinci musamman ma ya an ganyatai to kuma aka matsa mai ya ciki wannan zai dada dama wani rai akan abin da yake halal ne ba akan abin da yake haramun bane anan zamu dakata yau abin da mun ka faɗi daidai Allah ya karba kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafin mu kamar yadda kuka sani kun faɗi cewa yau shine bakwai ga wata ko ashura mun san wannan watan mai albarka watan masha Allah tabaraka mun san wannan watan mai albarka watan muharram wata ne wanda babu watan da annabi ke yawan azumi kamar da ke yawan azumi cikin wannan wata don haka haka dai ana so a yawaita azumi a cikin wannan wata musamman ma wayannan yinikun na tara da goma ga wannan watan na ashura tasuwa da ashura azumin ashura yana da yana da asali a musulunci asalinci shine kan makka ma suna azumin ashura azumin ashura kan makka suna yi yahudawa suna yi musulmi suna yi mushrikan makka annabi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari tun yana makka yana ganin mushrikan makka na azumin ashura shi ma yana yi da ya zo madina kuma sai iski yahudawa suna yi sai tambaye sai yace me yasa kuke wannan azumi wannan ranar suka ce ranar da Allah ya tsarsar da annabi Musa daga Fir'auna sai yace fa nahnu haqqu bi Musa minkum ai mu musulmi mu muka fi cincinta annabi Musa akan ku zaka sai annabi yayi azumin Ashura shekarar da ya dawo bayan haka na shekara ta biyu sai aka wajabta shi aka ce ne wa'azumi na wajibi da wa'azumi ashura ne wajibi sai annabi sallallahu alaihi aka ɗauke shi a matsayin azumi na wajibi a wannan shekarar sai aka shafe wajabcin azumin ashura aka wajabta azumin watan ramadana sai aka ba azumin ashura a matsayin nafila ko wacce shekara annabi na azumin sai da kawo shekara ta tara sai aka ce mai ai yahudawa suna yi kana yi kuma karantar wadda kai muna a madina zuwa yanzu ta nuna cewa kana cewa a saba musu sai bisa sai ce la in ishul amal qadi la asumanna tasa idan na kai shekara ta tafe zan yi azumin tara in hada da na goma sai kasance bai kai wannan shekara ba Allah ka tsire ne don haka yayi alwashi yayi niyyar zai yi azumi zai azumin tara ga wata zaka suke da muhimmanci a haɗe su guda biyu ai azumin tara da goma ibnu qayyim ya ce ana iya azumin tara da goma da sha da yawa da su malamai da su ne muwafaka haka ba su yi wasu malamai suna ganin ƙari ne annabi ya ce a yi na tara da goma yin na sha ɗaya wani ƙari ne amma da tsayin ya ce abu mafi zama daidai shi ne a yi na goma da sha da tara da goma da sha ɗaya domin taɓa wa tafi an yi kafin shi an yi bayan shi wannan ita hajji ne nashi wanda ya aiki da shi insha Allah ba ta wanda ya tsaga abinda hadisin yanzu na cewa tara da goma wannan ya fi wannan shi ya fi sun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ashura ana azumi ana nan bayan mutu rasuwa a nabi da shekara talatin ko da ɗaya ya kai fada ya auku wanda ya sanadiyar kashe hukaini na hussein allah ya mai rahama allah ya ƙara yadda da shi sai ya faɗo ran ashura abubuwa nawa ne suka faɗo ran ashura suna da yawa da suke faɗo ran ashura daga shekarar da aka yi annabi ya rasu zuwa wannan shekarar ko wata shekara ta an yi wani abu ran ashura ko dai wani ya rasu ran ashura ko a haifi wani ran ashura ko wani ya yi aure ran ashura ko wani ashura da za mu yi abubuwa da yawa za su auku a ma Najeriya kila kai ma matarka ta haihuwar nan ko wani naka ya rasu nan ko abubuwa ne aukuwa suke yi a kullum ini suna aukuwa A kuwa wannan sai canza ma ranar tarihi sai mutane suka kaskashe uku ɗan shi'a suka ɗauke ta ranar kuka da baƙin ciki da juyayi a akan an kashe hussaini nawasif makiya ahalin baiti su kuma suka ɗauke ta ranar murna da farin ciki da cika ciki cewa an kashe jikan manzo ala sallallahu alaihi wasallam su kuma ahalin sunna suka ci gaba da azumi akan wanda ranar kamar da annabi sallallahu ya wasallam bai dauke ka ranar cika cike ba lokaci ne bai dauke ta ranar juyayi ba aka kakare hadisai aka aza hadisan da aka kakare aka aza na makoki akan kashe Husaini su ba su da iskalin cewa dukkanin su mawdu'ai ne hadisan kakare karya ne amma hadisan cewa a cika ciki ranar Ashura sai suka zo da wani nau'in ƙarfi raunin su sai kasance bai da yawa sosai hayyaja da yawa daga cikin wasu mallamai suka inganta su kusan duk mazabobi guda hudu suna da ra'ayin cewa ana ciyar ana ciyarwa ga ashura domin da domin raunin su bai da yawa raunin bai da ƙarfi raunin na lafazi bai da ƙarfi to amma inda suke da matsala suna zuwa ne da yau yinin ashura shi kuma annabi ya ce azumin yinin ashura za ka bawa da aika hada guda biyu ko dai ka yi cika ciki da daddare ba da daddare hadisan suka zo ba lafazin su ya zo yawun yawun shine yini to kuma hadisai da suka fi su inganci sun zo cewa a yi a yi azumi nan ba ka ga in za a ci karo sai mu ce dole a ɗauki hadisai da su suke da inganci wani suke bukari da musulun na magana azumi akan waɗannan da suke magana a cika ciki amma abin ki so ku sani kawai hadisan cika ciki in za a bi ka'ida ta hadisi wasu za su kasance raunin bai da yawa kuma wasu malamai suna ganin ana amfani da hadisi mai rauni kai ku fahimci wanda ya cika ciki in karin da aka mai bai kai wanda ya yi sa bakakin tufafi ba ko ya yi makoki wanda ya yi makoki a rannan su hadisai na karya ne babu wani hadisi da yake iya kai matsayin hadisi da isi dukkanin su hadisai na karya ne amma hadisan da suka yi magana game da cika ciki akwai wasu da raunin su kaɗan ne wanda yake wasu malamai kuma suna ganin irin da sa ana aiki da su amma sai dai wanda ya muƙarana guda biyu zai tabbatar da cewa abin da aka ce a yi na azumi shi ke da inganci banda cika ciki sannan kuma shi abin da ke farkoki matsalar ba ta da karfi da yawa akwai manyan manyan mallama ahlus sunna wai magabata wanda suka yi magana game da ciyarwa cikin sashe hudan ko a ce a ce da yan cikin sashe hudan nan da baya baya cikin su kamar gaya muku mallaman duk mazhabobi guda hudu za a samu wasu daga cikin manya-manyan mallaman sai magana cewa hajji ne a yi wannan saboda kaza da kaza don mafi yawan suna amfani da hadisi mai rauni inda ba ya saba ma wata ka'ida ba ne ko ya saba wani abu sananne a musulunci gasa wannan shi muka sani babu murna da mutuwar bala mu ne بل liman شيني فويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران cewa azaba da bala'i ta tabbata ga wanda ya kashe ne hakika ya dawo ma kai ne da babban hasarori na duniya da lahira a da gare shi domin kashe jikan manzo Allah ba abu bane mai daɗi abu ne wanda ba mu murna da shi abu ne wanda muke bakin ciki da shi abu ne wanda yake damu mu an kashe ne amma musulunci bai koya muna durar da aka kashe wani ko wani yan rasu mu tsaya mu yi mu yi ta makoki ba a husaini an kashe shi babba ne amma mahaifin shi alibin abin alib ya fi shi daraja da falala shi ba kashe shi aka yi amma mu halu suna ba mu kokarin da aka kashe husaini mu tsaya bai ta an kashe alibin abin alib mu tsaya mai makoki haka Usman bin Affan ya fi Ali bin Abi Talib shi ma kashe shi aka yi amma an roka da aka kashe Ali bin Usman bin Affan mu ce mun mai shishira na makoki. haka sai Umar ya fi sai Usman bin Affan shi ma kashe shi aka yi amma ba mu ɗaukar da aka shi mu tsaya mu ranar makoki sai da abubakar rasuwa ya yi amma ya fi sai na umar amma ba mu ɗaukar da ya rasu mu ce mu yi ranar makoki annabi sallallahu alaihi wasallam rasuwa ya yi ba mu ɗaukar da ya rasu ko radda sai na ya rasu mu mai shi su ranar makoki don ka zamna a yi makoki ko a damuwa ko a sa wasu kwafi kala radda wani yana rasu bai da asali haka rike ta matsayin ranar cika ciki shi ma bai da asali Allah ya muna muwafaqa ya ba mu ikon yin abin da suna ta tanada wallahu ta'ala alam الحمد لله muna tambayoyi kawai sassafi akwai tambayar da aka rufe kusan guda biyu da cewa shinkura halatta wani mata mata ke yi idan za a yi auren eh, wani tambaya ce mai kyau su da kuji walima ana yi shi ne kwana nawa bayan aure kwana nawa to mun yi wa wasu mata suna walima kafin ma a ɗaura aure ko an ɗaura aure kafin akwai mata wani yana halatta ɗaya eh, na halatta kuma yana da kyawu idan muka yi yin mu da kaɗe kiɗe aka yi da mai rawa da waka ake gayyatowa amma wannan ba wani ma'aure ba ce kawai ba su ba ne ana na kuma magana kamar da kafshen ko ma zama kawai aure shi ma an kira mutane su zo su ci abinci shi ma yana da kyawu kuma ya ciyar amma ba wani ma ba ce don da nan ta kira mai wa'azi ya yi mata nasiha ko mai wa'azi ta yi mata nasiha da bai da za ta fuskanta na rayuwa aure mutane sun taru wani ya mutu wa'azi wannan daidai ne wannan bai da matsala amma ba sunan ta walima ta aure ba sunan ta sun yi wani event ne kuma sun sami suna walima babu babu babu matsala tana murna ta kai ga wani abu ne na aure wallahu ta'ala a'lam Wasu ne ta ba su a kan wasu mahimmanci suna yana tambaya shan kowa halatta wallahi wani ɗan uwa na wahima ta gudu ma Allah da ya rayu da wannan ya gudana wannan sanannen abu ne wanda ana yi tututun su ne malamai sai magana da shi su magana a kan shi baya halarta a mai shi al'ada duk wanda ya dawo daga makka sai an shirya mai wata balima ta karbo ne da kaza da kaza wanda baya da same shi al'ada amma karbon alhaji don ya dawo an yi mai abinci kusan zuwa maka yanzu da sauki a da in mutumin mutum ya dawo daga makka kamar an kuma haihuwa sai ne ba dole ba ya dawo a ƙasa ake zuwa ko a kashe shi a hanya ko namun daji su canye shi ko ya zama sai sudan ko ya zama maka ya zama takari ko ya je ya yi waye in mutum zai na maka sai ya yi kwana ya yi zuwa maka shi ba wani sai mu ce dawo mutane su ji daɗi su mai shi abin mauna ba ya halatta a bai shi shi cewa duk alhajin da ya dawo sai an yi mai wanda ba a yi ma ba an yi ya ba abin wani amma mu ya ji maka ya dawo shirya abinci an kira yan uwa sun ci insha Allah la ba a tafiye ba a yadda ake yi lawa ba ma ya baci da yawa ya yi yawa a yayyanke abubuwa ana gayyatowa ana hotuna ana kaza kaza duk malamai sai magana bid'ancin yin irin wa'annan hotunan ana rabawa da sauransu wallahi ta'ala a'lam wannan cewa ya halatta mutum ya shirya walima da mashi sai iyalansa da na gidansa da wasu na kusantar shi eh ya halatta ba zai wani fita ga yace har mutane da yawa daga kai sai takka sai ɗayanka sai wasu na kusa ka shirya musu walima yana da kyawu kun ga ni a nan kusanci na akwai da kamata in shirya hadisin da gaban yi shari da yawa ba annabi suka duk wanda aka gaisa man du'iya ila amin wani ya daga cikin al'adodi masu kyau waɗanda muka daina yi wanda ba mu yi a nan ko a gayyaci mutuncin cin abinci a hana ce mai kyawu kuma ana yin shi kawai daidai ne kawai wani da wani da wani ku zo gida na ku ci abinci in kana da mata in baka da mata wani da wani ku zo taki na ku ci abinci zan dafa muku kai akwai wanda ake ma wanda ake a inda aka waye duk ana yi za ku yi mamakin wannan wani da wani da wani ina gayyatar ku mu ci abinci restaurant kaza amma kuma san shi gobe ya mutum kawai a haɗu a yi wani abin da ya daga yadda ko to ni na sha yin irin wannan gayyata kuma a sha gayyata ta irin wannan ko da na gayyata kan ci abinci ba wani dubiya ma ba kawai shirya ina yadda gayyata kan ci abinci ai ba haka ɗaya ba ne ga lokaci na mun zana mun yi da kai an mun zana mun yi da kai wannan bai na da yawa ni ban san iyaka supervisor da gayyataccen abinci ba in mun tafi da su sauran kowa da biya maka ne kowa shi kai ya ce abin da duk abin da kake saurayi a bayan kai ka tafi wani kaka suka biya kudin ka ga gurin aljihunka za ka eh a bayi ka samu lokaci a zama a yi jira da kai ai da yau eh, saboda a nan wajen mu ba mu mutane ba su da aikin jira ta yi kwari a ka ha lokaci ya fi kwari a hadar kawai wani karkashin wani bishiyar baka iske ana hira wancan ana jira ta ana hira hira ba ta kai ba mutane da suka ci gaba a duniya lokaci kuɗi ne time is money lokaci kuɗi ne kawai to nayi maka ma zan baka awa ka daya ko da nace ka biya maka kanka abinci shi wani abu kawai ka zo mu zauna mu ci abinci amma ka biya maka kanka amma dai zamu yi jira da kai ta awa daya don haka lokacin mutum ma ya baka ya ci ce ka ci abinci lokaci ne abin kwarai ne sosai sosai abin kwarai ne to aka har yanzu ana haka ne kuma konan ina taba mutane shawarar su haka sai dai zai da wani kai ba dan ba ta yiwa an ga zo da kuɗi ba sai da kai ga yadda asali zai cewa ba zo da kuɗi ba ka amma gayyatar mutane gidanka su ci abinci tana da aure ko kuma kai ka sai musu wannan abu ne mai kyawu kuma da yawa mutane ba su yi min haka ku dinga yin haka yana da kyawu wallahu ta'ala

Thank you.